Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Masu kallon mu da mu sauraronmu mu da warhaka mu da arzikin kasancewa da ku a wannan lokaci mai albarka. Da farko kafin mu shiga cikin wannan bidiyo muna roƙon idan wannan shine shigowanka na farko please ku danna mana subscribe sannan ku danna mana like ku yi sharing domin wasu su amfana da abubuwan da muka kunsu a cikin wannan bidiyo na mai albarka. sannan ba ƙarin bayani za mu yi muku akan abin da yake cikin bidiyon ba amma idan ka fara kallon bidiyon to muna roƙon ka ɗan yi haƙuri ka dakata ka kalli bidiyon domin a ciki akwai abubuwa muhimmai da ya kamata a ce ka kalla ka ƙaru da shi ba wai iya kaɗai abin da ya shafi lmaas muka kawo muku ba A cikin wannan bidiyo, a'a, mun kawo muku abubuwa da suke da yawa a ciki kuma muhimmai wanda suka shafe mu, wanda suka shafi rayuwar mu, suka shafi cigaban mu da yau da gobe, wanda na tabbata in kuka yi haƙuri kuka kalli bidiyon nan zuwa ƙarshe, za ku yi farin ciki kuma za ku ji daɗi. Sannan dangane da shi wannan marigayi El Mu'az, akwai jita-jita da aka dinga yaɗawa wanda mutane sun shiga cikin kokwanto da shakku wanda za ku ji daga bakin wannan ango wanda ake kiran shi da auta waziri wanda shi wannan marigayi ya samu rasuwa ne a gurin shagalin bikin shi to za ku ji ƙarin bayani cikakke dangane da haƙiƙanin abin da yake faruwa saɓanin dukkanin yadda kuke gani suna tafiya ana yaɗawa kan social media muna muku fatan alkhairi kada ku manta idan wannan shi ne shugabanka na farko please ku danna mana subscribe sannan ku yi mana sharing ku yi mana liking mun gode mu je zuwa Allah ya sa wurin wato wasan kwallon eh, maganan biki maganan biki ko da yan masu aure na ya wuce mutumin da ko da ba wurin biki na ya rasu ba in ya rasu ba na kyautata cewa wurin taro ko an yi kamun ko wani abu dina wai zan iya halatta zan da iya barin matan su yi in ya zama dole shi ma balle kuma a ce abu ya faru a wurin da ake wata hidima ta jama'a masu bibiyan mu duk wanda ya ga auta waziri ba sabon fuska ba ne shine wanda Allah ya sa wurin wato wasan kwallon a eh, bikin shi ne eh, Allah ya karbi rayuwar ɗan masu To za mu zanta da shi yayin da zai miƙa wato ta'aziyar shi da ko bayani yadda abin ya faru da kuma wasu abubuwa da ake yadawa na wasu bidiyo ana raye ana cewa na bigin shi ne to a yi kallo lafiya eh to gaskiya lokacin da aka zo uh, mara lashi zuwa wurin wasan bal so uh, muna tsaye haka sai ya shigo ni so ɗaya ma wallahi na gan shi a wurin so ko da na ga na gan shi na ce a ah, sarki an fito ne sun da sarki muke kira sarki an fito kenan an shirya ya ce an shirya so ina kyautata daga nan ban ƙara tunanin ma yana cikin filin ba ma san ya shiga cikin wurin bal ɗin ba sai dai kawai na ji an ce ga ilmu asusun ya faɗi ko da yanzu tambaya muka ce aka aka ce wallahi ya fito ne ya cire jesin sir takalmi sai dan jijiri sai ce a rike shi aka yi ta kokarin shafa kafarsa da da fifita da sauransu je haka dai ya numfasa aka ce rubar dai aka shi asibiti sauri muka ɗauke shi muka sa shi a mota muka bi bayansa ko da muka bi bayansa ma ni tunani na kawai da mun ji asibiti dai irin an ce ila da bai trenin ba ne kawai zai wannan ko da muka je kuma sai muka tattara ya yi halinsa. to so da dama akwai shirye-shiryen da aka shirya a bikin nan sai aka ga ba a yi ba me ya ji hankalin ku irin ake cewa ba a yi ba ko da ma magana da ake so a jikin ai maganan biki ko da ilmu a aure na ya wuce mutumin da ko da ba wurin biki na ya rasu ba in ya rasu ba na cewa wurin taro ko an yi kamun ko wani abu dina wai zan iya halatta zan da iya barin matan su yi in ya zama dole shi ma balle kuma a ci abu ya faru a wurin da ake wata hidima tawa wanda ni da shi mun tattauna a ranar ma a kan irin shirye-shirye da wasu abubuwa da hidiman bikin tunda bikin ya haɗu da nawa da na kanwar ne so kullum bikin yana ransa da ni da ƙanwarsa so abu ne da ba zan taɓa iya mantawa da shi ba so ba ma abu ne da za a ce wai don ko a ina ne Allah ya ɗauran ilmu az a wannan lokacin bai zama lallai ya halatta wani To Dalilin wannan tambayar wasu suna ta da wasu mutuna ana rayaye sai ana cewa ga auren bikin auta waziri bikin auta waziri wani ƙarin bayani za ka yi wadanda suka ɗauki abin ne kamar kai kai abu. Mm, to abin da nake so mutane su fahimta shine guda ɗaya shine daɗin musulunci idan kana musulmi ka sani cewa shi ɗan adam a duk inda Allah ya kaddara zai rasu a nan zai rasu kuma mutuwa tana kan kowa yau kana da rai bayan minti biyu ana iya jin babu kai yana iya wannan magana da nake yi ma ya zama ƙarshen rayuwa ta nima ban sani ba so ubangiji babu ruwansa a inda ya so ya ɗauki ranka an riga an rubuta an kadarta so don haka ba na tunanin maganganun mutane masu kyau ko kuma abu su ce an yi biki ko kaza an ɗaura aure yawwa su shi ɗaurin aure wannan abin da nake tunanin normal daga ɗaurin aure da sai wurin walima da mutane suka ci abinci ina tunani sai zuwa ganin amarya shi kenan iya abin da muka yi so mun aje duk wani event da wani kamu da wani dina da wani waye. Ai ya cewa masu yin suna duk wata rawa ba ku bane. da ko da suke dubo biki da rawa da mene sai a samu sai ga dalilin shi ne duk karin bayanin da ake dalilin tambayi kenan ba ai komai ba kenan a ba abin da muka gaskiya daga ɗaurin aure sai walima da cin abinci so duk na abubuwan da suke ɗaukowa midiya dama wanda bai san midiya wani bai san midiya ba so ni a don think akwai abubuwa da suna faruwa a midiya ni ba na ɗaukar su wani serious abu gaskiya saboda midiya za su iya creating komai to mutane da ma sun zo wannan biki na kuma wannan ibtila'i ya faru kai da ɗauko kuma san eh, masu irin sana'a ku wani godiya za a miƙa musu da kuma ta ajiye kar za ta miƙa da zuwa ga shi marigayi ɗan ba eh to um, yan uwana da abokan arziki wanda suka samu halartar biki na na musu fatan alkai ina kuma ƙara musu godiya na ƙauna da suka nuna sannan shi ya uh, marigayi da muka yi rashin sa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai rahama gare shi sa aljanna mu koma ubangiji Allah albarkaci ƴaƴansa da ya bari da abin da ya bari a baya da iyalansa abin da nake so ta'aziya wurin iyalansa shine su ƙara haƙuri ubangiji baya kuskure dukan ban fi ƙarfin mutuwa ba a koda yaushe rayuwar ce tana da wa'adi so duk yadda kake son mutum kake buƙatar ganin sa lokacin sa yayi to ana iya rasa shi so don haka dukan mu rayuwar mu tana hannun ubangiji ana iya tashi a jibawa sunana Alhaji Adam sunana Alhaji Adam Hassan na wani abu ne kake tuna da marigayi almu'az da kuma addu'a samu rama a gare shi to ah, abubuwan da nake tuna da marigayi suna da yawa saboda shagoranmu da kuma ma'amalar da suke tsakaninmu da aminci ya kai a ko da wani lokaci mu iya tuna shi sai dai mu ci Allah ya masa rahama Allah kuma ya gafarta masa ya fi masa kurakurasa sunana Abubakar Sani dan Hausa to ga ka abin wannan taziya wani abu za ku tuna da shi akan cin alkai da kuma addu'a da aka yi so da farko dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sai na ce komai ba akan yar ma'as duniya shi nan ta ce babban ni takaicin da nake na rashin shi shine rabuwa da shi wanda nake jin cewa har abada kenan ba za mu ƙara haɗuwa ba sai dai kuma ranar haɗuwar in taso wannan ranar haɗuwar tafi a hankali ta sai a shekara duhu ba a haɗu ba amma a mu abin da za mu ce sai dai mu ƙara jaddada cewa Allah ya ji kansa a yanda duk aka yi misalta ko aka misalta mutumin da zai ce da za a ce wannan ya dace to alhamdulillahi mun ga dacewa a game da mutuwar ko rasuwar al-ma'as mutum ne mai kirki kullum shi kawai ku taho mu ci aikinsa kenan ku taho mu haɗu mu ci na jama'a ne mutumin kirki shine ma'ajiya kungiyar mu ta murya ɗaya duk mutumin da kaga an ce ga shi ka ajiye mana kai ka san wannan mai amana ne so ne masa fatan alkhairi ne masa fatan alkhairi Allah ya fi masa kurakuransa kuma muna nema masa afuwa ga dukkanin mutanen da ya taɓa mu'amala da su don Allah duk wanda ya san ya taɓa ɓata mishi da wanda ya sani da wanda bai sani ba muna neman masa afuwa ya yafe mishi Allah ya yafe mana baki suna na kawo da sarki ga ɗan birnin ta ce masu addu'a da fatan alheri da ka fashe samun so to mutuwa dai mun riga da mun sani tana kan kowa da to amma dai kamar ita mutuwa da ya din ta zo ne lokaci guda ta yanda abin da akwai ya ya jijjiga mu sosai ya jijjiga mu sosai amma wanda ya ɗauke shi ya fi mu shi saboda haka muna masa fatan alkhairi muna masa fatan alkhairi muna masa kyakkyawan fata na ya samu rahamar ubangiji saboda gaskiya mutum ne wanda ba mu da wani abu da za mu faɗa a kansa da ya wuce alkhairi saboda mutumin kirki ne kuma wasu alkhairai nasa ba za ma su yi mutum sai mun zayyano su ba kawai iyakacin mu da shi shine mu masa fatan alkhairi Allah ubangiji ya sada shi da rahamarsa Allah ya sada shi da rahamarsa Allah ya kankare masa zunubansa